yawa da su ya ga abubuwa gyara wannan mai ba wanda ya ga abu ba daidai ba مر عليكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو الرواية وليس وراء ذلك مثقال حدلة من الإيمان saboda kan ka gafa na an yi ba daidai ainihin kan amma ana magana a kan lazimi ne da liman ba ma sai wani ya yi sallah ba daidai ba daga cikin aikin liman ya zaɓa koya ma mun ta sallah ai mun karanta wannan yana cin wajibatul imam wannan yana jin wata nawa ke na aka yi wa limamai sai yana a nan masallacin ai duk ma ambaci wannan ko shi ne abin da ake ba ce ma an yi kuskure ba tun kafin kai kuskuren ya koya sannan kuma in ya ga kuskure ma'anan gyaran ya fi ƙarfi koyawa ta fi ƙarfi ka fahimta na alaikum salam yau ba masu kara eh

domin ai a nan mamu na ya ce maka yi kama <laughs> iki da mun da su hmm? akwai wannan da suke ce da ce na walikun salam hmm. eh abin da ya tabbata shi ne mutum ya raka abi ya zauna ko musamman liman na nan idan liman ya zo ba a san ka shagalta da Allah shi ya sa masu malikiya suka ce in ka shigo liman ya riga ya hau ba za ma kai kai ba amma dai hadisi ya tabbata hadisin sulai al-baktani radiyallahu anhu ya shigo masallaci sai ya zauna manzo sallama ya kalle shi ya ce hal raka'a yana hudu ba ya yanki ta yi raka'a biyu ce a ya ce ta shi ke raka'a biyu ko da da ga za a yi amma mutum kuma ya tayi ya tayi ya tayi to wannan kuma ba daidai ba ne ya raka'a biyu sai ya zauna kamar ne sallama a nan na'am na'am in mun zo akwai wannan magana insha Allah akwai karatu ya ce da da al'umani ne akwai bambanci a tsakanin su domin shi kan shari'a gida ɗan malamai sun sa shi yana buƙatar kumani na natsuwa ana yin ta a cikin daidaituwa eh, ita kanta daidaituwa tana buƙatar natsuwa malamai sun yi wannan batu kada akwai yin banki ke na tsakanin su yawa na Allah Allah ta Allah ya kwance ɗorewa ta Allah ya kwance ta Allah ya buɗa mm, dukkan ana koke-koke a rika kuma godiya Allah bayan godiya Allah kuma da baki a rika sadaka sadaka tana kawo da fitina tana jawo alkhairai masu yawa ƙwarai da gaske na in to ai ban gane karantawa shi su dai hanyoyin karantarwa suna koyo suna da yawa daga cikin asali shi ne kai talakki kai talakki kuma a maka talqini talqini shi ne abinda malam ke faɗa maka talakki kai kuma ka ansa wannan hanyar koyarwa da ta fi kowace ke koyan da hanyar koyar da ta fi kenan kuma hanyar koyarwa a faɗa maka ka ji ka haddace ka fahimta in a sa ka kuma ka yi inda kai kuskure a gyara maka wannan hanyar ita ce hanyar da Allah ta'ala ya zaba wa manzo Allah sama kenan ta karantarwa yace wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin ali lalle kai tulqa ana baka alqur'ani alqur'ani kuma wannan qur'anin ana baka ne daga wanda ya kasance mai hikima kuma mace so ita ce hanyar da tafi ta koya so daga in son samu duk abin da za ka yi ka je gaban malami ya koya maka yawwa shi yasa suke cewa man lam yushafi aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati al-dhunun duk mutumin da bai baka baka da malami ba a koyansa na farko mababi'ul ulum abubuwansa na farko to duk abin da ya sani yana jin tabbas ne to shakka yake ci kwarai da gaske amma idan ya je gaban malami fa'idojin zama gaban malami na da yawa ashad baka rahmatullahi alai ya ce daga cin fa'idojin ka je wajen malami ka koyi karatu akwai taƙaita maka hanya abinda za ka zo ka je sai ka sha wuya ƙila kai sati kana bincike a kai malami cikin mintota kawai zai faɗa maka ƙila matsala tana buƙatar matsala ce ta fiƙi a littafin fiƙi aka ambace ta Malami yana buƙatar ya koma littafin hadisi da sharhu hansu ya samo mata hujja ƙila yana buƙatar ya samo wasu ƙawa'id na usulul fiqh da alƙawarin tafiya domin tabbatar da wannan ƙa'ida duk ba shi kaɗai ya yi kuma kai kawai magar fi sabilin lahi balash in ji Balarabi. kawai shi ke sai baka shi cikin 'yan mintota wannan ba ƙarmin sauƙi bai ba ƙarmin sauƙaƙawa bai sannan na biyu yana sa kaka zama kana da tabbas cewa kana da madogara kana da madogara kana da magabaci ba kai kawai ka zo kai kai da shi sannan na uku koya a gaban malami na kubutar da kai daga kwarakwarai da za ka iya samun kila a littafi wani zubin za a iya rubuta abu a littafi ka iya karanta shi ba daidai ko idanka zaugamin basa idanka ya karkace sai ga wata kalmar ba daidai ba ko ka karanta ta ba daidai har qur'ani ana samun wannan mutum ya je ya haddace qur'ani amma ba daidai ba ba daidai ba wani malami na taɓa faɗa min ya ce lokacin da ya zo ka ghalil hami ka ghalil hami ya ce wallah ya yi shekaru yana karanta ta ka ghalil hami so da shi ya karanta wa kansa a lokaci ba malami ya jiyar bai jiyar da malaminsa ba kawai sai ya haddace ta ka ghalil hami haka yake karantawa ko za ka yi ta samu waɗannan kurakuran da yawa ana gane mutum cewa bai ya koyi karatu daga malamai ba usul ɗinsa ba daga malamai ya ansa ba ta hanyar wannan to haɗarin ka buɗe littafi ka karanta wa kanka kenan da kanka alhali baka kai kai ba ba wuta za ka ta gani ana da kuma gashi za ka ta gani a social media yi hmm? an ce wani ana ba da labarin shi kwanaki aka yi tarjima a social media ya zo zai fassara wuli da rasulullah sallallahu alaihi wasallam masruhan ya ce an haifi manzo Allah sama yana murmushi kaga daga ji shi karanta wa kansa masruhan shine suke nufin cewa an haife shi an yanke masa cibi shine masruh ai maqtu as-surrati an yanke masa cibi shi ne masurun nan ba masurun mai farin ciki ba halin to ire-iren wannan labon suna nan to in ka je gaban malami ya biya maka karatu to ya ce hatta sallah in ka koye ta a gaban malami malami ya koya maka a littafi to shi kenan ka kubuta amma in kai ka je wa kanka tantance ma ne aka yi sabani akan zakaya kai kana da wannan kayan aikin ne hmm? amma malami yana da shi shi ya yi to shi ya sa aka ce unsu ilmat ilimin ka ka sa mai nasaba nasaba ba nasaba ba nasaba ka sa mai wato iliminka daga wa daga malaminka shi ma malaminka daga malamin shi shi ma malamin daga malamin shi shi yasa da ake alfahari da isnadi alfahari da isnadi wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane kuma lokacin da ilimi yana wannan ai kaga yana da gata amma yanzu ba da mutum zai fito ma yana cewa shi bai da malami abun alfahari ne yanzu mutum ya ce shi bai da malami Allah shirya so daga koyan a gaban malamin shi ne daidai domin ma'aiki sallar da nisan abin da yake hatta sallah ba sai da mala'ika jibril ne zuwa ya nuna masa lokutan sallah so biyu kowace sallah sai da ya zo so biyu ke ce ma bai na hadainil wa waqtun a tsakanin lokutan nan da muka yi sallah jiya na zo a farkon lokaci yau kuma na zo a ƙarshen lokaci to daga farkon lokaci zuwa ƙarshen lokaci a nan lokacin kowace sallah yake daga nan ne malaman fiƙin suka ce kowace kowace sallah tana da lokuta biyu akwai waktun muhtar akwai waktun baruri akwai lokaci zaɓaɓɓe farkon lokaci kenan akwai kuma lokacin da ya ƙure shine lokacin baruri na ƙarshe Allahu shi الله shi taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته